shirin filin mata. Assalamu alaikum masu sauran shirye-shiryen Studio Kalangu barkanmu da yau barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhawarar Studio Kalangu mai lakanin filin mata. Filin mata wani hili ne da ke baku damar samun cikakkun bayyanai kan al'amurra da dama da suka shahi rayuwar ɗiya mata kan ilimi da horo, kiwon lafiya, tarbiyya, da batutuwa da suka shahi rayuwar yau da kullum inda muke gaito mu ƙwararrun masana su fayyace mana zare da abawa kan kowane maudu'i da muka taɓo. Shirin filin mata na yau zai mai da hankali kan saka ɗiya mata a cikin makarantun boko. barin su su ci gaba da karatu matsaloli kalubale da kuma hanyoyin samun mafita kan wannan al'amarin. A jamhuriyar niger. mata sun kwashe yadda rabin al'ummar ƙasa baki daya inda suka kwashe kishi hamsin da cikin ɗari na al'ummar ƙasa a cewar wani bincike da shafin yanar gizo na unesco ya wallafa duk da wannan yawan nasu batun saka ɗiya mata a cikin makarantu na boko yana da rauni idan aka kara shi da na ɗiya maza matasa inda yake akan kishi 64.8 a shekara ta 2014 yayin da na ɗiya maza yake a kan kishi da 77.7 a wannan shekarar kamar yadda shafin yanar gizo na unesco ya bayyana to domin tattaunawa kan wannan batun da kuma duba matsalolin tare da hangin hanyoyin da suka dace a biyu domin samun mafita ya samu gaito muku a cikin ɗakin magana na studio kalango da uwar gidan lawali maryama shibkau da ke ma'aikatar ministan ƙananan makarantu muna tare da rakiya mai nasara wakiliyar kungiyar nan da ke kokowa kan kyautata rayuwar ɗiya mata ong fad mata ayyuka da cigaba bakin na mun gode karbi goron gayyata na muhawarta mu ta filin mata ta studio kalangu ni hawa usman nake muku barka da zuwa kan inji muna tare da john biano madalla musuma da ku madam lawali ta ma'aikatar ministan da ke kula da ƙananan makarantu a wani matsayi muke a yau dangance da batun saka ɗiya mata a cikin makarantun boko a jamhuriyar nijar to na gode da wannan dama da kalangu ta bani ko in sa baki na cikin wannan mahawara yau uh, lisahinmu na fuska gwamnati lisahi ya ba da kaman in aka ɗoki yaro ɗari a cikin ƙasan nan mai shekara bakwai shekara bakwai shine adadin da ya kamata a rubuta yaro makarantar boko cikin ɗari saba'in da tara sun samu an rubuta su a lakwal amma shi wannan sakamakon in aka buɗe shi aka diba tunda in aka ce rubuta lakwal yara akwai 'yan mata akwai 'yan maza he aka wayi gari su yara 'yan maza masu shekara bakwai a cikin 183 da 'yanka sun samu shiga lakwal amma suka 'yan mata 74 da 'yanka suka samu suka shiga lakwal in na tunasar da cikin hudu ba da malama hawa kika bada mata iyaye da yara a cikin al'umman ƙasanmu sun yi rabin al'umman ƙasa kenan shi wannan sakamako yana ba da alamu. yara 'yan mata ba su samun damar su shiga makarantar boko kama da 'yan maza wannan abin da ya fuskanci rubuta su cikin makarantar boko ne akwai kuma wasu alamomi da muke dibawa mu gani shin cikin waannan yara da suka samu aka rubuta cikin makarantar boko yarinya mace nawa ke samu su kammala wannan karatu na karamar eh, makaranta da aka ce ma firamare su kuma 'yan maza nawa ke samu su kare wannan ashin ba tare da sun huskanci wata matsala ba takamaimai in aka ɗoki yaro na mashi ɗari cikin ɗari sittin da 'yan ka suna samu su kare wannan eh, karatu na firamare amma in aka ɗoki huskar 'yan mata hamsin da kaɗai ke samu su kare wannan karatun akwai kuma e, wani bincike da muke yi tunda in aka ce kun ga ba ɗari bisa ɗari ba ne kenan akwai yara 'yan mata da 'yan maza wanda ba su cikin wannan makaranta ta boko ko kuma ba su samu sa'a aka rubuta su ba sam sam sam ko kuma an rubuta su tun kansu ida sun huta ko an hudda su ko kuma wata matsala tasa dai basu cikin makaranta to in aka dibi wannan lisahin kuma cikin waɗannan da basu zuwa makaranta cikin ɗari arba'in da uku duka 'yan mata ne alhali in aka diba talatin da hudu kaɗai ne 'yan maza wannan ne alamomin da muke dibawa a huska namu ma'aikata don mu san yaya ne shi huska ba da ilimi muke tahiyar da shi ta huska gwamnati kamar samun damar shiga karatu ko kuma a tsaya a daɗe ana yin wannan karatun huska 'yan mata da 'yan maza kenan muka gane da 'yan yara 'yan maza sun fi samun dama sun fi samun sa'a su shiga karatu kuma sun fi samun sa'a su yi nisa su daɗe suna karatu bisa ga 'yan mata a cikin ƙasar mu ta nishar wannan kuma yana daga huska ƙananan makarantu har zuwa manyan makarantu kamar manyan makarantu kun san yarinya tana girma tana kara gaba tana zuwa karatunta yana ci gaba kuma sai muka lura da yau yarinya tana kara girma matsalolin da ke sa ta suna ƙaruwa sai ya wayi gari da in ta wuce wannan ƙaramin makarantar da ake cema a firamare kaɗan ke samun dama su wuce firamare zuwa CAG zuwa sakandare kuma waɗanda za su je secondary ma da ƙyar za su samu su kare shekara ta ɗaya shekara ta biyu duka fiye da rabin su ba za su samu su ci gaba da wannan karatu. To kamar idan muka tsaya a fannin na firamare kamar wani irin dalilin suke sa yaran wannan su kasa ma'i da su firamarin balle har hangen zuwa sai. gaba. To lalle matsalolin suna da dama E, ta farko dai cikin al'adunmu na yau da kullum aikin da yarinya mace take yi a cikin gida ya bambanta da wanda namiji ke yi. Yarinya tun tana shekara bakwai ta isa ta yi wani reno ta yi wani ɗan ƙaramin aiki. Tana girma tana kawo taimako sosai cikin aikin gida ita ce za ta kama wani wanke-wanke ita ce za ta she yalla ta nemo ruwa in kuma aka ce ta she ta yi noman ruwa wa'annan aikace-aikacen ai ba shirin ta ba za a yi wajen huskan Eh, makarantar boko a ce sai ta zo za a yi yi za a yi batta nan in ta dawo an shiga gabanta in an shiga gabanta za a she a share ba in aka share ba ba za ta samu ta samu abin da zai ba ta damar ta ci gaba da wannan karatun la'alla a hudda ta la'alla ita da kanta ma ta gashi ta fasa zuwa a makarantar ko kuma za ta eh, tsinci kanta cikin yanayin sai ta she ta yi talla ta kawo wani abu a cikin gida za ta tsinci kanta cikin wannan tana girman yan samari za su zo suna shan hankalinta marmakon ta mai da hankali washen karatu wasu sun zo sun ɗauki hankalinta zai hana ta karatu kuma a ƙauye yau a cikin al'adunmu yarinya da ta shekara sha biyu sha uku sha hudu sai zancen aure wadda bata samu dama ba ta shiga shiga wannan makaranta ta boko kamar yadda na kwatanta muku ita aure za a mata to wannan gora da ta shiga makaranta ko ta shiga makaranta in tana ganin waccan abikiyar an yi mata aure ita ma hankalinta zai yi karkatawa wurin ita ma ta samu ta yi aure ta hi ba auren nan karhi da ta tsaya ta yi karatun uh, makaranta wasu kuma dalilin da in ta tsaya ta fara girma kin ake sha mata kai la'alla samari warinta ne ko kuma mutane ne wanda take eh, gamuwa da su bisa hanyar zuwa wannan makaranta makarantar ko kuma tana yiwa ma malaman makarantar ne ko kuma wasu latizawa na gari da za su damuwarta to gudun tashe ta ɗauko wani karambani wani abin da bai kamata ba ita da kanta za ta yi yarda za ta yi eh, son a mata aure na gagawa da abarta wani hatsari ya samu ma'aihun ne kuma su ma sun yi yarda da da gaggawa a hudda yarinya a mata arme na gaggawa da abarta ta tsaya cikin makaranta don gudu irin wannan hatsarin ya same ta kuma basu ga wannan akwai eh, in ce talauci da iyaye suke fama da shi a ƙauye tunda a ƙauye ne yarinya tana girma zata huta daga nan gidansu ta ci gaba da karatunta kamar ta shi sai ishe sai ishe kuma wannan wani kashin kuɗi ne a dawo gida a nemi aure sai ta sare daga nan wurin mun sake dawowa kan ko hajiya rikiya ƙungiyar taku ONG FAD shin kina iya gutsuro mana kaɗan daga cikin irin ayyukan da kungiyar taku take yi a game da abin da ya shahi ilimi da horo na ɗaya mata. Salamu alaikum. Na gode da kun ka bani damar tattauna tare da ku a wannan hili. ƙungiyar mu dai ONG FAD muna aiki don ci gaban karatun ɗiya mace a jihar Yamai da jihar maradi kwanakin bayan ma mun ta jihar maradi mun yi ma uwayen mata da 'yan mata galgadi biskan amfanin karatun ɗiya mace mun kwatamta musu a yanzu duk abun da kake ya kamata a ce mace tana da ilimi ko mi za ta yi sai da ilimi yau mace in ba ta da ilimi ko zama aure ba ta iya yin shi macen da ta yi lakwal da wadda ba ta yi karatun boko ba bamban suke uwaye gare su ma amfani ne yau duk uwar da ta samu diyarta da ta ci gaba cikin karatunta har ta samu abun hannunta da kaga uwar kana bambanta ta da wadda diyarta ba ta samu wani abu ba abu ne da ya kamata uwaye su gane su ba karatun diya mata arihi su taimaka ma diyansu don su yi karatu. E, cikin wannan aika akwai wani abu da mun ka gano a nan cikin karkarorin da mun ka tafi. Yau ubannai sun jaye kansu akan karatun mace. Bisa kan kuɗin kojes da ake cewa uwaye su biya yanzu gwamnati ya tambayi uwayen ɗiya su sa hannu don karatun ɗiya ɗiyansu jikka biyu ne kacal ake bada amma ubanne ba su iya uwaye ke haɗuwa suna tashi don su samu jikka bin nan su kai to duk uwar da ba ta son ɗiyarta ta yi makaranta sai ta zamne ta ce ba ta da kuɗin nan ko ta tilasa ma ta ce sai ta yi kasuwanci don ta kawo kuɗin nan wani irin jawabi kuke ba su nan uwayen ne zamanto sun bar ɗiyan wannan a cikin makarantu sun bar fitar da su kamar yadda na ce muku gargaɗi ne muke musu mun yi film documentaire biskan amfanin ɗiya mace mun tattauna cikin film ina da ɗiya mata da sun ka hita sun gayi ra'ayinsu kuma sun ba ka kukansu biskan wannan hidda lakol an ka musu arme da matsalolin da sun ka fuskanta a hidda lakol inna da an ka musu yau diya sai su game da abokansu sun ci gaba sun zama wani abu su suna na wa'ansu sun shiga bara wa'ansu sun ɗauki ciwon nan na yoyon hitsari tun gidan likita ma mishi zai rabuwa da kai wa'ansu suna na nan ba su ma san halin da suke ciki ba ganin duka wannan mun kwatanta akwai cikin film in na malamai ma da sun kai magana sun ka ce addini ma bai hana ba neman ilimi addini kullum yana kuka ma kowa ya nemi ilimi ya nemi incin kanshi ya nemi ilimi ko ga addini akwai wannan kenan mutane ka su boye bayan addini su ce bai kamata ba a sa ma mata lokon To yanzu a cikin wannan ayyukan da kuka yi na nan maraɗi kun samu sakamako na gari? Akwai diyama da sun kai magana sun ka ce daga yau za su kai su lakwai. akwai diyama da suke ca ba su gane ba a da amma yanzu da wanga waye kai da ake ma mutane sun gane amfanin karatun diya mace kenan duka za su kai kansu diyansu makaranta daga lakwal ta tashi wa'anda suke da niyyar cire su daga makaranta ma sun ce barin su za su cikin duka wannan ayyuka cikin lakwaloli akwai 'yan mata da mun kama waye kai su ma a nasu bangare suna ta wurin abokansu kuma da uwayen suna wayar da musu kai edu eh, da akwai wani matsala take iya tauye karatun diya mace sai su zo zo su muna bayani mu kuma mu ɗauki matakai. kamar wani kwamiti ne ko girka a nan wurin? eh kwamiti na ana ce mishi kadir da hearing mun yi mun sa su a maraɗi nan ganye mai mun fara sa cikin lakololi kamin. a jimta dai kamar su sun gane har kuma suna kai sakon irin wannan aiki yana samun cikas wani lokaci shin wani irin matsaloli ne kuke fuskanta? to eh akwai wa'ansu da ba su gane wa'ansu ƙauya in mun tai in kun gani mai garin ma ne bai su kenan ba mu samun haɗin kai wataran. to madalla mun sake dawowa kanki wato rakiya mu koma wajen ku hajiya shin wani irin cikas ne matsalolin da ka bayyana mana a yanzu suke iya haifarwa a game da barin ɗiya mata su ci gaba da karatu. Matsala abin da muke fuskanta muna cikin yanayi wanda akwai ɗan rashin ganewa na me alƙibla karatun boko. da addininmu na musulunci akwai wanda ke tsammanin eh, da addininmu na musulunci da karatun boko ba hanya ba ɗaya ne hanya bambanci wannan rashin ganewa muna fuskantar shi sosai a cikin karkara shi ke sa ko da za a ta yi a kai makarantar boko sai a ga makaranta a cikin gari amma babu yara da yawa a cikin gari to kama a bangaren yanzu kuma muna bayani kan yadda kungiyoyi na wuraren hula suke yi kamar yadda rakiya ta bayyana mana irin kokarin da suke yi don ya zamanto an shawo kan wannan matsalar ta cire ɗiya mata daga cikin makarantun boko shi gwamnati menene yake yi wani irin kokari ne yake yi a wannan fannin yau cikin ƙasar nan tamu na yi zancen makarantar boko yau abin da ke da kwai in ce makarantar boko na gwamnati ta yi dubu goma sha takwas a cikin ƙasanmu wannan wanda gwamnati ya yi ne amma duk da haka nan mun san da ba su isa ba tun da za a waye gari sai a shi a cikin ƙauye a tardo babu eh, makarantar boko amma maka ce wannan aka ce ruwanka in ba su ishe ka wanka ba sai ka wanke huskar ka tashi yanzu tsari shine muke yi he mu diba cikin ƙauyukan nan wanda ke nesa tsakanin su tsakanin ƙauye da ƙauye akwai nisa ƙauyukan nan duka sai mu nemi shawara muke yi da al'umma duka na ƙauyukan nan mace su zaɓi wuri inda sa'a zuwa a ɗora makarantar boko ita wannan makarantar boko inda suka amince nan za a kahwata amma kuma kinga ga in aka ta nan sai ya zamanto yara ba duka ba kaman waɗanda ke cikin waɗancan kankanin makarantar boko zuwa wannan makarantar zai yi musu wuya tunda ta yi ɗan nisa kaɗan to menene muka kawo maganin wannan sai muka ce wannan gidan makarantar da za mu kawa da amincewarsu sai ya zamanto a cikin shi a yi gidan kwana ɗakin kwana za a yi yara in suka she ba kullum ba sai sun koma sahiya da marci a'a canza su kwana akwai gidashen kwana akwai ɗaki akwai komi duk abin da ya kamata akwai wurin karatu akwai matsalaci zanya wadda suka amince wadda za ta zo ta kula da yara tare da su za ta kwana da kuma abincin da akwai abinci da za a ba su karin kumallo da rana da marice da irin wannan da ake hitowa in aka hito karhi goma akwai dan abin da za a tanada musu a ciki akwai mai gadi akwai wanda zai kula da su malaman makaranta nan wanda sahe duka zai bi su ya diba shin suna nan suna ba su karatu yanda ya kamata yaya rayuwarsu take cika kuma iyayensa a ba su dama lokaci zuwa lokaci duka kowa ya zo ya shaida ya diba ya gani cikin halin da shi yake na shi take da hankalinta ya kwanta wannan shi ne tsari da muke nan muna mun fara bana mun fara cikin wannan Eh, ƙasa ta mu a cikin karkara kuma mun ɗauki mun sa hannu bisa ta wata takarda wadda muka ce duka inda ke da ƙauye cikin ƙauye inda ke da yarinya ko da ta kai shekara takwas zuwa tara in san shekara takwas ne ake rubuta yaran lakwal mhm. sai a ce in ka wuce shekara bakwai shekarunka na a rubuta ka sun wuce he ka zama na gida to da muka lura akwai 'yan mata da yawa cikin wannan hali gwamnati ya rubuta takarda ministar ya rubuta takarda ya ce duka a karkara inda ke da yarinya shekara bakwai har zuwa shekara tara wannan tashin makaranta ya ba da dama a rubuta ta cikin makaranta mhm. mun yi wani tsari kamar wani salo wani kaman kundi ne muka hudu muna cikin za mu huddo shi kwanakin nan wanda ya kumshi duka kama in ce matakan da ya kamata a ɗoka don a kyautata makaranta ta boko ta 'yan mata to duka tsari ne muka yi wanda zai sa a ba yarinya dama ta samu eh, ta koyi abinda za ta yi makanta unhwani kuma a kiyaye a kare ta da wannan aure na gaugawa wanda ke kawo illa da yawa wanda yau yana cikin matsaloli da suka hana ƙasar mata bunƙasa da duk wannan tsarin kama in ana so ya yi tasiri sai mun samu haɗin kan su yara da su 'yan mata madalla da maryama mun sake dawowa kanku eh rakiya shin a cikin wannan kwamitin da kuka tsara wani irin sakonni ne kuke ba su suna izawa ga sauran yan uwansu mata wannan kwamiti dai da mun ka dora shi kamar galgadi ne su maɗiya mata abu kansu biskan amfanin lakwal dukansu yara ne 'yan makaranta 'yan makaranta kuma da suke son karatu suke son su ci gaba kenan suna ta wurin 'yan uwansu mata su gaya musu in kai karatu amfanin ka ne yau suna ba su misalai mutane da sun ka hita lakwal kamar cikin abokansu yau halin da suke ciki yanzu to kamar kun kawa irin wannan kwamitin a maraɗe a nan ya ma an akwai shi shin kina iya bayyana mana a nan yamai wani irin suka sakamako ne aka samu to a nan yamai dai mun fara kawa shi a lakwal guda mun ka kawa a cikin lakwal goma eh tunda yanzu lokacin hutu ne ba mu samun yara kenan sai mun yi shira an fara karatu kuma mu koma da mu kwa kwamitin nan wanda muka hwa da kawa ba su fara wani tsayayyen aiki ba balle mu gani sakamakon da yake mhm. a cikin wayar da kuke ma mutane kamar a cikin ƙauyuka shin idan a ci wannan lokacin kun zo kun yi wannan wayar da kai shin kuna saki kuma lokaci ku gani inda aka kwana eh cikin ayyukanmu ne in mun ta mun yi aiki <clears throat> watannai biyu uku hudu muna koma mu gani ya an kai akwai ci gaba akwai canji yaya akwai abun da ya kamata a yi muna ta ya mu gani yadda ake yake ta tahiya da shi kamar wannan aikin naku su hake dafa muku wurin tafiyar da shi to akwai voice eh, kungiya ce mai zaman kanta da take peyi ba akwai ambassador france duk suna dahwa mana don mu yi ayyuka wanda za su gani karatun ya mace ya ci gaba ya ne hulɗar tsakanin ku da gwamnati tun da dai buri guda ne ake matsa a ba ta yin aiki ba tare da gwamnati ba kuma duka cikin ayyukan ga namu akwai wata takarda da shugaban kasa ya samu hannu a 2017 kenan da takardar nan muke amfani don mu sanar da duka mutanen karkara shugaban kasa ma yana tare da ci gaban karatun ya mace hatun da ya sa hannu bisa wata takarda kenan kowa ya kawo gudunmuwar shi don ci gaban wannan ayyukan wani lokaci idan kana bukatar takarda a ma'aikatan ministoci na gwamnati wani bi abin yana ɗaukar lokaci shin irin wani ya taɓa faruwa da ku eh, matsaloli ne da ba a rasa mhm. ban ca mun gamu da su haka muna samun sauki dai biskan wannan takarda wadda dai mun ka nema har ya jima shine eh, arete da application na decree inna kamar takarda da ke ba da incin amfanin decree inna mun yi yaƙi don gwamnati ya hiddo takarda nan don mu samu yi amfani da decree inna to ya ɗauki ɗan lokaci kaɗan wannan bai sa ku kai sanyi ba aikin mu ne tunda muna son kamar mun sa gaba ya mace muna son karatunta ya ci gaba muna son ta samu amfanin karatunta kenan ban ga abun da zai samu fargaba ba kullum mun ɗauki niyya Allah ya ba da sa'a wato uwar gidan shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu Isu Hajiya Aisa tare da kungiyar tata ta Guri Vimeyer wato ta tsara wata gasa zuwa ga 'yan makaranta masu hazaƙa na cikin jihohi guda takwas na ƙasa da take zakulo gwanne daga cikin gwanne tun a shekara ta 2012 shin wani irin kallo kuke ma wannan tsari madam maryama to shi dai wannan tsari mu kama a ce faduwa ce ta zo daidai da zama. tun da tsarin 'yan makaranta ne wanda suka gudu hasaka. a cikin shekara na ƙasa duka a bayan an yi tankaɗe da rere su ne ake gamawa a kirawo su a kawo su nan a gwade su huskar duniya duka kuma a yi musu kyauta ta an shi daɗin wannan ƙoƙari da suka kawo wannan hanzari da suka kawo kuma don su ci gaba su ƙara wannan hanzari to tun da uwar gidan shugaban kasa ta fara wannan wanga tsarin shekara duka ana keɓe musamman 'yan mata ƙwararri bara in ce bancin wannan 'yan mata sai da aka tan kaɗai aka raro aka tsamo ɗari ƙwararri na cikin ƙasar nan 'yan mata kaɗai wanda su musamman 'yan mata ne wanda ta musu tasu kyauta ta musamman a matsayin su da mata bana cikin yaran wanda kwarari da aka kawo akwai musamman wanda ta ce ina wanda suka kware cikin ilimin kimiyya to na farko wanda suka kware a cikin kasa duka na ilimin kimiyya na 'yan mata ne 'yan mata ne aka kai su kowa aka nuna su a kuska duniya aka shi suka gama hannu da shugaban kasa shugaban ƙasa ya musu gaisuwa ta musamman kenan wannan yana cikin mu tsarin namu na cewa kamar su zamanto abun kwaikwayo wajen sauran 'yan mata su gani karatu ya mace tana iya dagiya ta yi karatu eh karatu bai ga a'a mace dan ina mace ko ina namiji kuma yana cikin tsarin tahiyar da siyasar bunƙasar da karatun 'yan mata cikin tsarin na gwamnati akwai shi kenan dan shi ne na ce kamar haduwa ta zo daidai da zamani <laughs> shin a ganin ku wannan ya kawo ci gaba a bangaren karatu na mata sosai tunda yawanci duk wanda suka samu wannan eh, yabo suna samun dama a ba su dama su je su yi karatu ƙasa washe suna samun hanzari sosai kuma muna gani yanzu karatun yara iya mata kamar yana bunƙasa waɗanda kamar duka suna zuciya suna kuzari su ma su samu su ci gaba su yi nisa cikin karatun nan. Madalla kamar dai yadda muka bayyana can farko da kuma irin karin hasken da kuka mana kan matsaloli wanda suke hana ya mata ci gaba da karatu. mu nemi jin dalilan su daga cikinsu ga kuma irin abin da suka bayyana ma abokan aikinmu. aure na bai hana ni ci gaba da karatu na ba sabili da shi mijina shi da kan shi ke eh, ƙara mana ƙarfin gwiwa zuwa makaranta amma dai gaskiya abin akwai wuya akwai wuya ga ɗawainiyar gida kuma ga ɗawainiyar karatu mm. bara na yi breve to abin dai da yake dai ga breve ga ina turwa kuma sai allah ya sa na samu juna shi yasa dai ban samu na karatu ba ina ga har ya kai ga ban samu ta ba duk da dai abun baya da gaskiya <laughs> ba sauki ciki tunda akwai wahala fi su bidillahi ga zuwa makarantar boko ga diya mace a gani na bai da laihi sai ma in ce yana da amfani wato kun san a wasu wuraren babu diya matan da yawa wanda ke akwai yawanci duk sun shiga lakwal to da zaran samari na son ya yi armi sai kaga uwayen sun fitar da diyarsu daga makaranta don su mata armi kuma wasu uwayen suna ganin ya mata da dama sun yi bokon har sun samu diploma kuma sun kasa samun aiki kenan karatun da suka yi bai afane su ba gashi kuma samun ci gaba da karatun ya mace sai da hali sai kuma da kyaukyawan yanayin kariya samun haka ko sai an tana da hanyoyi daban-daban akwai taimakawar gwamnati akwai ta malaman ba da karatun akwai kuma mu kanmu uwayen yara wasu uwayen kuma ganin suke malaman ba su da kimiyyar karantarsuwar don haka suke hana yaran su shiga makaranta metre mun bai su wani haifo in sun ga shi yadda zan kai mu koi uwaye mu da sun ga mutun ya fara shiga cikin sha hudu sha biyar ba ruwan su da lafal su dai su yi hanje dai su su ma darma maka abin da ya hana mu da ke matsalan ke yanzu gashi mun inda mun sani wai mun di dan tsohon dan boko mu wanda ya ci gaba a wanga tare muka yi lafal gashi na ya haye gashi na ya ba mu wannan surutun banza wannan cikin shi muke yanzu to madalla kun shi dai ra'ayoyin da muka saurara a yanzu shin madam lawali maryama wani irin bayan ya dangance da ra'ayoyin wannan mutanen wannan yawancin ra'ayi da na shurara duka gaskiya ne amma abubuwa ne da ba a aiki da su sai ana sa son rai wadda ta fara magana lalle ita tana son ta karatu yanzu da yake tana kamar lokacin da ya kamata ta nemi brevi an mata aure a cikin gaggawa ba a ce ba a aure ba amma don mahimmancin karatu darajar karatu ana so da hwari a mai da hankali ai karatu wannan shi ne mutane ba su aiki da shi amma ita ga yanan ta shaida magana ta biyu da na riƙe wani eh, ma'aiki yana zargi na malaman makaranta su ne ma ba su kware ba don shi sun kwammaci a hudda yarinya a mata aure to su yaran yan mata na an hida son su ne ake hudda su a musu aure su yan samarin da aka bari can suna karatun ba a son su an hisa yan mata da su da za a bar su cikin hannu malaman makaranta wanda ba ƙwararru ba kan gani wannan magana ana yi amma wasu kalamu ya aka hudu yana son a tsaya mai nazari magani kenan abin ana hodi ne amma akwai ice wanda ya zo ko wani ya huto daga Ghana ya huto daga yan cin ranar shi da yan kudin shi in ya zo a cikin gari ai akwai wanda ba su lakwal bayya son yan mata wannan da ba su shiga boko ba wannan da ta shiga boko tun da ta huto da ita da wanda ba ta yi boko ba ba ɗaya ba da sun huto ba ɗaya ba ra'ayinsu ba ɗaya ba wayansa ba ɗaya ba ya fi son a hudo wannan yarinya da ta ci unhwanin makaranta tun da unhwani ne a cikin gari wadda ta yi makaranta ko a ƙauye ta yi aure da ita da wadda bata ta yi makaranta ba ba ɗaya ba su maza sun sani to shi wannan ba unhwani ba ne akwai eh, bincike da ya nuna da ita mace in ta yi makaranta ko da samun ta yi ta ƙare wannan karatu na ashi na ƙaramin ashi ko da aikin gona ne take yi zata samu unhwanin wannan aikin da take yi wanda take samun sai ta samu kamar ashi goma zuwa ishirin bisa ɗari da zai karu don saboda unhwani da ta yi da wannan ilimin. Mm. Bincike ya nuna yarinya da ta samu ta yi unhwani da karatu ko da ba ta je ba ko ina a ce a ƙauye ta yi aure zata kare ɗiyanta da ciwon tamowa. Ɗiyanta sun yi samun sa'a su rayu kashi biyu bisa uku da wadda ba ta samu ta yi makaranta. Kenan ilimi yana da unhwani ba sai an samu aikin gwamnati ba. <laughs> Tumadilla mun gode sosai Maryama. rikiya ya kika ji da ra'ayoyin da muka saurara a yanzu? Ina tare dai da abun da Madan Maryama ta faɗa. Eh, mhm. Ilimi kamar rubutu ne a bisa dutse. In ka rubuta shi nan da zuwa shekara ɗari katte ka komo kana iske shi kenan kan mutum kan mutane su gani amfanin shi a gaugance abu ne da kake iya samu a gaba in kai hakuri mutane ya kamata su sa hakuri su bar ɗiyansu su yi ci gaba da karatunsu don gobe su ci amfanin shi wadda take ta wadda take ca aikin gida yana hana ta karatu da gaske ne da yawa yau suna barin makaranta saboda ayyuka yana ya kamata mutane su gane su bar ɗiyansu su yi karatu in sun kai wani matsayi suna iya musu aure a sannan. Shin a yau rakiya me kuke jira daga hukumomi dangance da kokarin da ya kamata a yi don barin yara a cikin makarantu su ci gaba da karatu abun da muke jira ga hukuma takardodin da sun ka samu hannu a yi aiki da su a yaɓa ma uwa duniya kowa ya san da zaman su kuma a yi aiki da su yanda ya kamata kuma akwai wani abu da na gani gwamnati yana kuka kullum da karatun mace a yau turwaziyem in ka sa in baka da muwayen ƙasa da nafsan kan baka samun orientation da yawa sai da ba su samu wani amma in ka ta jaraba wata ran sai ka ga abu ya zo muka da sauki ka samu to mutanen nan da ba su da wani ba samu orientation ba uwayensu ba su da halin biya musu ya ake son su ba sai su koma gida ba kenan gwamnati ya kamata ya zamna ya yi nazari biskan wannan ya ga wani matakai zai ɗauka don ya ga in za a sa su. To madalla duk da dai irin wannan matsalolin da suke ma al'amuran na ilimi da horo tutu wasu mata sun taka rawar gani sosai a wannan fannin. Mu saurari daya daga cikin su cewa da wato gida Delphine da ke kula da karatu da kuma kare hakokin yara a Maraɗi. Tana da shekaru saba'in da biyar uwar yara hudu Delphine Manson malamar makaranta ce da ta yi ritaya a jihar Maradi shekaru da dama da take aiki a kungiyar da ke kula da yara da ke cikin matsatsi da kuma yaƙi da taɓarɓarewar karatun iya mata duk da shekarunta Delphine wadda aka mata lakanin sunan antin yara mace ce da take ƙoƙari domin bunƙasar da ci gaban karatun iya mata wannan yaƙin ya soma ne tun daga gidanta. J'ai Mijina ya rasu a shekara ta 1972. Muna da 'ya'ya hudu da shi. Na yi sa'a da uwayena suka suka ni makarantar boko. Ina aiki. Albashina na taimaka mini sosai wajen ta yadda al'amuran gida. Kuma ta dalilin shine na kama ma na har suka kai matsayin da suke a yau. Kenan wannan shi kadai misali ne a gare ni. ya isa in taimaka ma sauran da ba su samu wannan sa'ar ba. Dalfin Monson ta yi kuma ƙoƙarin ciwo kan mijin ƙaunarta da bai so ba ya sa 'ya'yan shi ya mata biyu makaranta sai da aka bi hanyar ɗokan nauyin riƙon yara tukanan ya yarda da sa yaran makaranta. Na bar mishi babbar da na rubuta ta a makarantar madarisa. Karamar na ɗauke ta tare da ni. Hakan nan dai kadaran kada han. Sai dai babbar ta sake neman digirin bak har sau biyu ta samu ba. wadda ke tare da ni kuma ta samu back day zan ci gaba da kama mata a bangaren likita ko kuma abin da take so dalilin wannan yaran na su biyu kowa ya shiga makarantar boko abin kamar gasa tana kuma aiki da ofishin shari'a musamman ma in batun cire yarinya makaranta ne a mata aure. Muna aiki hannu da hannu da jujun yara da mataimakan nashi guda biyu. Idan aka samu inda abun ya shafa kuma suka bayyana, bace ta farko da zan tuntuɓa ita ce mataimakiyar tashi. Ina somawa da tuntuɓar ta a cikin gida. In an samu biyan bukata shi kenan. In kuma abun ya kawo sarƙaƙiya sai in isa da ita wajen mataimakiyar ta fannin shari'a wadda za ta kama mini mu shawo kan matsalar. In mun yi shaida ce to alhamdulillah in kuma ba haka ba sai in rubuta ma jujun yara wasiƙa in kwatanta mishi yadda ake ciki daga nan sai ya karbi al'amuran shi da kanshi al'umma ma na yaba kokowar da malama delphine manson ke yi domin bunƙasar da ilimin iya mata muna goyon baya ɗari bisa ɗari saboda yau ko banza ko ma ba komi mu ma iya mata ne don saboda kuma ciwon mace ai na iya mace ne kenan ko ciwon na ai abun gani ko manya ba sosai kwarin guya da muke bata shine taitai taitai ha illa illa masha Allah a fadarta da farko kewayenta na ɗaukan ta ne kamar mai kai kawo dalfin Manson ta samu yardar iyayen yara da dama da suka gane manufar gwagwarmayarta na kare yara. madalla tarihin na kenan muka saurara daya daga cikin matan da ke kokari a bangaren maradi domin wato kare hakokin yara musamman ma a bangaren makarantu madam lawoli maryama shin yaya kuka ji da wannan kalamai na delfin jarama delfin ba yau ba na san delfin cikin wannan aiki sani na da delfin tana wannan aiki yau a shekara 20 tana ta yi babu sha da baya don ta san mahimmancin ilimi na ɗiya mace da malaman makaranta ce delfin ita ga nauce ba yau ba har yanzu tana cikin wannan aikin kama alamu ne na cewa ita wannan matsalar har yanzu akwai ta tana nan ta yi kamari kuma wannan aikin da take ya zamanto kamar wajibi ne yau kowa ya mai da hankali kowa ya sa hannu in ana so a samu canji cikin wannan ƙasa ta mu in ana so wannan rayuwa da muke ciki ta saki in muna so babban ƙasar da ƙasar mu babu mahuta sai an komo an yarda an nemi hanyoyi na gari da za a bi duka iya mata sa samu su yi karatu ya zamanto duka zuri'a wadda tamu ta gaba matsalar shiga karatu ko a ce a tsaya a tsare a yi karatu ya zama wannan an wuce da shi kamar sauran kasashe duka kasashen duniya da suka ci gaba sun wuce da wannan matsala sun shawo kan haka nake fata karin da za ku muna dangance da hanyoyin da ya kamata a bi don ya zamanto cewa sa ya mata alakul ya bunƙasa sannan kuma barin su ci gaba da karatu shi ma ya bar tarihi a cikin ƙasar Nijar ya zama tabbat. Hanyoyi da ya kamata a bi mu a huska gwamnati bisa takardun waɗanda makasa sa ma hannu kamar mun ɗauki alkawari duka yaro wanda bai wuce sha shidda ba ya kamata a ce yana cikin makaranta wannan alkawari ne muka ɗoka amma akwai abin da muke so kuma akwai abin da muke da ban mu da wannan karhen na wanda san mu sa kowa da kowa amma muna nan kamar yadda na kwatanta daga baya muna tsarin yadda za mu samu yawancin yaran duka su shiga amma kambacin mu tsaya an shiga lakwal an hudda sannan mu kuma mu yi wasu tsari na neman kuɗi na a samu wani tallafi a zo a ga yaya za a yi a samu a maido a ba da wani ilimi ko a koya wani aikin hannu a'a muka ce muna nan muna yi irin wannan kin amma bai hana sabon salo yanzu mun ɗauki matakai wanda kamar yara waɗanda duk ya kamata shekarunsu ba su wuce shiga makaranta ko zuwa shekara tara ne mun ɗauki alkawari da bana duka za inda ke da makaranta za a buɗa shekara duka za a yawata ƙauyuka duka karkara za a zagaya duk in aka ga yaron da shekarun shi ba su wuce ba shiga makaranta a rubuta shi tunda muna da gidashen mu na makaranta kenan abin zai zo mu da sauki kuma za mu ba da wa'ancan su yaran wanda shekarun su ba su wuce ba zan mu ba su sa'a sosai su samu su ci gaba su yi karatu sannan su kuma wannan na bayan ba an manta da su ba sannan ne za a komo daidai abin da hali daidai gwargwado abin da muka samu muga tsarin da za a samu a kawo musu a ba su ilimi daidai yadda ya kamata wanda su ma za su samu huskar 'yan mata kuma mun sa hannu bisa takarda wanda muka ce daga yau daga rana mai kamata yau in aka tsinci wani da yake nan yana wasa da hankalin yarinya wadda ta shiga makaranta zai ɗauki hankalinta har abin ya kawo ya kawo mata cikas cikin karatunta to wannan in aka gane shi za a hukuma ka tashi za a kai shi gaban doka ko kuma abin da muke gani kullum kaman in ce yanda rakiya ta haɗi sai a tsinci yarinya cikin an yi mata wayo wasu sun ɗauki hankalinta ta samu kanta cikin hali wanda bai kamata ba to wanda duka aka tsinta cikin wannan hali bayan an hukumta shi zai biyan gwamnati duka kuɗaɗe da ya kashe da gwamnati da masu hannu da shuni abin da ya sa cikin karantar da wannan yarin tsawon wannan shekarun za a yi mushi raskwana zai biya shi kuma abin da ta aiwa a'a ba ka shi kenan ka bada baya ba dole ka yi ma yaro biki kuma dole ka ɗauki yaunin shi za a kai wurin shari'a a bi ka sau da ƙawa zaka kula da wannan yaron sai ya kai inda ya girma shi ma ya shiga makaranta kuma ita yarinyar da aka cuta aka kware ta aka sa ta cikin wannan halin da zai kawo mata eh. zai kai ta ga ta huta ita makarantar aka ce za a ɗan ɗauki matakai cikin wannan doka za a ba ta dama in ta samu ta yi arba'in ta koma ta yi karatunta kuma shi malami ko darakta wanda ake gani mahi yawa suna hana ma yaran su koma makarantu duk wanda ya hana ta ta koma makaranta shi ma za a hukunta shi kuma in ta ci a kawo mata tallafi in tsananin talauci ne sa ta ci wannan abu huska gwamnati za a kawo mata tallafi don ta samu a ɗauki a reni wannan ɗan ita kuma ta samu ta yi karatu wannan shi ne tsari dokoki da muka ɗauka a kwanakin nan ba a wuci wata ɗaya ba da muka ɗauke su don da mu kiyaye mu kare yara 'yan mata a basu dama su yi karatu yadda ya kamata. Madalla mun gode sosai madam lawale. malama rakiya a ganin ki menene ya kamata a yi don ya zamanto cewa an mai da hankali sosai kan suka ɗiya matan a cikin makarantu kuma an ci gaba da kiyaye su na su ci gaba da karatunsu a Nijar. To abun da na gani ya kamata a ci gaba da galgadi ya kamata a ci gaba da jan hankalin mutane biskan amfanin karatun mace amma galgadi a kan shi a cikin wani hali bai isa ya kamata a yi kai ma mutanen nan taimako duk wanda yake neman taimako ya kamata a bashi tunda wani talauci ne kamar yadda directors ta haɗi kenan in kana da talauci ko kana da niyya bayiwa yiwa kenan galgadi akan shi kadai bai canza yanayin ya kamata sai da tallafi madalla mun gode rakiya ina ganin cewa ma dai muka zo karshen shirin amma kahin mu kammala sai ku saurari shirin namu na matsoki. matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji hey matsukiji hankalina ne a wani waje to aisha ce ke fatima kina lafiya ni ce kamata in tambaye ki me ke faruwa na ga dukkan bikin da amokin daga hankalinki bari ke dai ni ban sani ba sai kin faɗa in akwai abin da zan yi sai in taimaka miki yar uwa mijina ne sai tsakar dare yake shigo mini gida wajen karfe biyu ko karfe ukun safe abun kuttun ma a maye sai ya yi lit in na yi magana ya yi mini shagen doka na gaji rabuwa zan yi kuma ban san yaya zan yi ba na tahi association islamic suka ce in je kotu hmm. to gora saurara ki ji kin san a nan Nijar, in namiji ya gaji da matar shi kawai sai rabu da ita kuma zancen ya tsaya a haka amma in mace ce ke son rabuwar da mijinta sabili yana wulakanta ta sai a ce sai ta je ta ga juju shi kuma abin daɗewa yake yi ke kina ma iya faɗin shi ga kuma tsawo ga wahala da farko dai sai ki je wajen shugaban da'idar ku kuma ki nemi jujun da ke kula da al'amuran rayuwa ta yau da kullum in kuma abin ni ne sai ki je ki tuntubi babban alkali shi zai baki wata takarda da za ki ba mai gidanki tare da shaidu don mi sai da wani shaidu haba ku don kada ce baki bashi ba mana ah na gane wannan shi zai ba juju damar ya saurare ku gaba ɗaya saboda doka ta umarci hakan watakila sai ma ya samu ya sasanta ku kisan tsakanin mace da miji sai Allah. Kuma ka gaskiya na gashi ba ni iya jira na ya ƙare uwa. To, dole kuma wannan tsarin shi ne ya kamata. Daga baya sai juju ya ƙara ba ku wani lokaci da za ku sake ganawa. In ya lura da akwai sa'ar ku sasantawa. Rayuwa da wa har abada ba ni ba shi ba ni da abun da zan ce mishi. Wata wahala kuma ka ya isa kukan da na yi a baya sun isa. Haba gora, in juju ya lura da cewar ba za ki saddako ba, kin nace sosai a kan maganar ki, to sai ya sake sauraron ki. In har ba ki samu lauya ba. Lauya? Kin san abun sai da kuɗi? Ke ba haka ba ne, ai akwai wasu lauya da ba ruwansu da wani kuɗi mai yawa. Kawai dai, kawai dai ki bincika za ki samu. To in na tahi kuma ya ki saurare na fa akwai wata abikiyata da ta samu irin wannan matsalar mijinta ya tahi ya faɗi abin da aka yi da abin da ba a yi ba kuma mai shari'ar ya ki ta to yaya zan yi ai ya kamata jujun ya kiyaye 'yancin masu kariya wannan nauyi ne da ya rataye kanshi kuma ya lura da furucin masu sa'insa amma in kin lura da cewar an yi watsi da 'yancinki ko kuma kin ga abin da kike nuhi ba bashi muhimmanci ba to kina iya sauya juju ko kuma ki rubuta ma babban alkali wasiƙa ah na gane duk da abun yana da tsawo da sarkakiya zan je in yi shi don in sami kaina gora Allah ya ba da amin amin gora alhamdulillah ga baki ɗaya dai anan muka zo ƙarshen shirin na muhawarar ta studio kalanku ta wucewa da filin mata kun saurare mu tare da taimakon uwar gidan lawali maryama shibkau ta ma'aikatar ministan kananan makarantu da kuma 'yan mata rakiya mai nasara ta kungiyar na mai fafutukar kare hakokin ɗaya mata ong fad mata aiki da ci gaba a madadin kowa da kowa ni hawa usman nake muku sallama kan inji mun su kun mu tare da abin hannun can biyano sai kuma wani lokaci insha Allah mu kasance lahiya. Filin mata, filin mata, filin mata, filin mata, filin mata.